daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da da shida, da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran da fatan an sha ruwa lafiya ni ne mustawa adam tare da ku a cikin wannan shirin wanda shine zango na uku na karshe a wannan rana abubuwan da za mu gabatar muku da yadda allah su ne labarun duniya da dumi su muna ɗauke da sharhin bayan labaru sannan kuma shirin nan na ko kun san sai kuma mu muku shiri na musamman dangane da shahadar imam ali alaihissalam da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa domin jin dukkan waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya labarun duniya da farko ga su. a turkiya fiye da 'yan adawa 300 suka yi zanga-zanga nuna kin jinin tsayib erdogan kwana ɗaya bayan kwace iko da fada shugaban ƙasa sojin sudan sun kwace babban bankin ƙasar 'yan ta'adda sun kai hari a kan masu sallah a jamhuriyar nijar yanzu sai a gyara zama domin a aji cikakkun labarun duniyar a ƙasar turkiya fiye da 'yan adawa uku ne suka yi zanga-zanga nuna ƙin jinin shugaban ƙasar tayyip erdogan kamfanin dillancin labarun asomariya news ya ambato jagoran 'yan hamayyar siyasa na ƙasar turkiya uzgul ozal yana faɗin cewa a daren jiya juma'a adadin waɗanda suka fito zanga-zanga ta nuna ƙin jinin shugaba tayyip erdogan sakamakon sauke da kama 'yan hamayyar siyasa da ya yi sun kai dubu ɗari uku daga cikin waɗanda aka kama ɗin hadda magajin garin birnin istanbul magajin garin birnin istanbul imam ugulu, ya yi watsi da duk wata tuhuma da aka yi masa a kan batun cin hanci da rashawa kamfanin dillancin labaran reuters kuwa ya nakalto wata majiyar shari'a tana cewa imam ugulu ya yi watsi da dukkanin tuhumar tuhuman da aika masa masu alaƙa da cin hanci da rashawa. shi dai imam uglu zai tsaya takarar shugabancin ƙasa ne da urdugan kuma an tsinkayo cewa zai iya lashe zaɓe jam'iyyar adawa ta wato ta imam uglu ya fito daga cikinta turkish republican party ta yi allah wadai da kama uglu tare da bayyana shi da cewa bi ta kulli ne irin na siyasa kawai bayan kama imam Uglu zanga-zanga ta barke a cikin babban birnin ƙasar da ma sauran biranen ƙasar turkiya musamman ma da istanbul da nan ne yake a matsayin magajin gari jaridar ha'aras ta haramtacciyar Kasar isra'ila ta ce sojojin mamaya suna kan shirya kai wani gagarumin hari ta ƙasa a gaza jaridar ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta buga wani labari da yake cewa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna shirin kai wa gaza gagarumin hari ta ƙasa bisa cikakken goyon bayan shugaban ƙasa amurka donald trump jaridar ta kuma bayyana cewa harin na ƙasa da sojoji za su kai a cikin zirin gaza gagarumi ne a ƙarƙashin sabon wato babban hafsan sojojin 'yan mamayar iyal zamir har ila yau marubucin rahoton amo sarel ya kuma ƙara da cewa a wannan karan sun yi imani da cewa gagarumin harin da za su kai wa gaza zai sa su cimma manufofin da suka sanya a gaba da suka kasa samun su a baya cikin shekara ɗaya da rabin daga cikin waɗannan manufofin da 'yan sahaniyar suke son cimmawa da akwai rusa makamai da ƙarfin da ƙungiyar hamas ta da jaridar ta kuma ce a daidai lokacin da ake magana tattaunawa domin musayar fursunoni haramtacciyar ƙasar isra'ila tana shirin sake amfani da ƙarfin soja domin sake shimfiɗa ikonta da ma mai zirin gaza baki ɗaya dangane da rawar da amurka take takawa a cikin wato abubuwan da suke faruwa iyalan fursunonin waɗanda suke da takardun zama 'yan wato haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma 'yan ƙasar amurka gwamnatin amurka ta sanar da su cewa donald trump yana cikin shirin baiwa benjamin netanyahu cikakken goyon baya idan ya yi azamar kai farmaki a kan zirin gaza hakanan kuma an sanar da cewa ko kaɗan trump ba zai yi wa netanyahu matsin lamba kan dole sai ya koma kan batun musafir sunoni ba ta ruwan sanyi To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. 'Yan ta'adda sun kai hari a kan wasu masu sallah a jamhuriyar Nijar. Kamfanin dillancin labarun Anatoli na Turkiya ya ambato cewa ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar Nijar, Muhammad Tumba, shi ne ya bayar da labarin cewa mutane da dama sun kwanta dama sanadiyar harin da aka kai musu a garin fombita da ke gundumar kokoro rahoton ya tabbatar da cewa adadin masu sallah ɗin da suka yi shahada sun kai hamsin da bakwai wasu goma sha uku kuma suka jikata jami'an tsaro a jamhuriyar nijar sun tabbatar da cewa ƙungiyar da'ish ta 'yan ta'adda ce ta sanar da kai wannan harin a can amurka Trump yana son yin yarjejeniya ne da Iran ba yaƙi ba, kamar yadda wata majiya ta kusa da shi ta ambata. A wata hira da tashar talbijin ta yi da manzon musamman na Amurka a yankin yammacin Asiya Steve Woodcroft ya rubuta a shafinsa na X cewa saƙon da Trump ya aike wa Tehran ba nufinsa yin barazana ba. Manzon na Amurka ya riya cewa wasiƙar tasu ta ƙunshi cewa ni shugaban ƙasa ne mai son zaman lafiya abinda nake son bayyanawa kenan don haka babu buƙatar a yi maganar yaƙi wajibi ne mu zauna mu tattauna witkop ya kuma ce da akwai hanyoyi na bayan fage da ake tattaunawa da iran kamar yadda ya ambata har ila yau ya ƙara da cewa abinda trump yake so shine warware saɓanin da ake da shi shafin watsa labaru na axos ya bayyana cewa wasiƙar ta trump ɗin ya aiko wa iran ta kunshi ayyana wa'adin watanni biyu na cimma sabuwar yarjejeniyar nukiliya wannan sabon matsayin na amurka dai ya zo ne bayan da shugabannin iran suka bayyana cewa duk wata barazana da amurkan za ta yi wa iran ba zai haifar musu da ɗaha mai ido ba kuma babu abin da za su samu daga iran ɗin. kwana ɗaya bayan kwace fadar shugaban ƙasa sojojin sudan sun kwace iko da babban bankin ƙasar a ci gaba da shimfiɗa ikonsu da suke yi a cikin birnin khartoum sojojin sudan sun kwace iko da babban bankin ƙasar kwana ɗaya bayan da suka kori dakarun kai ɗaukin gaggawa daga fadar shugaban ƙasa kamfanin dillancin labarun reuters ya nakalto majiyar sojojin sudan ɗin tana cewa a yau asabar sun yi nasarar kwace iko da babban bankin kasar tare kuma da shimfiɗa ikonsu a cikin wasu yankuna da ma'aikatu suke cikinsa ana da rundunar kai ɗaukin gaggawa da sojojin suke faɗa da ita da cewa ta tafka laifukan yaƙi a cikin ƙasar ta sudan to ƙarshen labarin duniyar kenan. kuma saurare yanzu sai ku gya zama domin jin sauran shirye-shiryenmu da suka hada da sharhin bayan labaru, shirin nan na kokun son sai kuma shiri na musamman dangane da shahadar Imam Ali alaihi salam ai sauraro lafiya. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tirar da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙasamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a Sana'a. in shi kungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi allah wadda da karuwar hararen wanda ya zo ne jin kadan bayan da jiragen yakin amurka da na Burtaniya suka kaddamar da hararen wuce gona da iri kan kasar yemen inda suka kashe fararen hula da dama ƙungiyar hukumar farsinawa ta hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya kunshi ketare dokokin ƙasa da kasa da kuma hurumin kasar yemen ƙungiyar hamas ta bayyana goyon bayanta ga al'ummar kasar yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar falastinu ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangin da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino harin na ranar asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana. ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma kungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjina wa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shinshina wa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa kan tunkarar isra'ila kwamitocin resistance popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnati da dama sun kuma yitar da allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestino dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta ɗauka a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahayuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa akan ƙasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu ƙasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a ƙasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai talatin da ɗaya hare-haren a sana babban birnin ƙasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane 15 ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikata a hararen da jiragen yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula 15 ne suka yi shahada wasu tara kuma suka jikkata waɗanda akasarinsu na cikin na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da birtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar talabijin ta almasira ta kuma bayar da rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin na social ya ce ya umarci soji da su kaddamar da wani mataki mai ƙarfi da hukunce-hukunce kan mayakan husi lokacin ku ya ƙure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shida wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai har-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan husi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaka da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jiragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 22 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025. wanda ya daidai da 22 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau shek ahmad yasin wanda ya sakon kungiyar gwamnati palestinawa ta hamas ya shahada an haifi shek ahmad yasin a rana ta 28 ga watan yunin shekara ta 1936 a ƙauyen aljura wanda yake palestine shine kafa kungiyar hamas a cikin shekara ta 1987 amma shekaru bayan kafa kungiyar aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin ɗaure rai da rai a cikin shekara ta 1997 an yi musayar fursunoni tsakanin hamas da isra'ila inda aka saki shak ahmad yasin yayin da kuma aka saki wasu jami'an leƙen asirin isra'ila waɗanda ake tsare da su a ƙasar jordan yan hamas sun kame wasu jami'an leƙen asirin isra'ila na musad. a lokacin da suka yi yunkurin kashe shugaban hamas na wannan lokaci khalid mashal a birnin amman na kasar jordan a lokacin da yake zaune a kasar bayan da ya samu mafaka ta siyasa a hukumance daga gwamnatin kasar jordan amma jami'an na kungiyar musar ta isra'ila kamar yadda suka saba yi sun yi amfani da fasfo na kasar canada sannan suka shiga cikin kasar jordan domin aiwatar da wannan aiki na ta'addanci amma ba su yi nasara ba domin kuwa masu tsaron lafiyar khalid mashal sun kame su bayan sun yi ƙoƙarin shaƙa masa wata hoda wadda take ɗauke da guba a lokacin halar mashal ya shiga mawuyacin hali amma kuma an ceto rayuwarsa bayan da likitoci suka yi aiki tukuru yadda kuma gwamnatin kasar jordan ta karbi jami'an laƙen asirin na gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila su biyu waɗanda suka aikata wannan aika-aika ta amshe su daga hannun hamas kuma ta tsare su bayan can yarjejeniya a kan sakin wasu manyan falasdinawa da isra'ila take tsare da su a lokacin wanda suka hada da sheikh ahmad yasin jordan ta saki jami'an na isra'ila a rana irin ta yau bayan kammala sallar asubahi ya fito daga masallaci a zirin gaza wani jirgin yakin isra'ila mai saukar angulu ya kai masa hari wanda kuma ya yi sanadiyar yin shahadarsa tare da wasu mutane su goma da suke tare da shi masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya wato fifa sannan kuma kafin wannan lokacin ana gudanar da gasar wasannin kwallon kafa ne a cikin kasashe amma ba a hukumance ba amma bayan kafa fifa an yi tsari na bai daya wajen shirya wasannin kwallon kafa a kasashen duniya a cikin shekara ta alif da 1901 ne aka fara gudanar da gasar kwallon kafa ta farko tsakanin kasashen duniya inda aka buga wasa tsakanin jamus da ingila. masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata rana irin ta yau 22 ga watan maris ɗin shekara ta 1945 aka kafa ƙungiyar ƙasashen larabawa bisa shawarar sarki faruk sarkin ƙasar masar na wancan lokaci tare da sanya hannu akan wata yarjejeniya ta gwamnatocin ƙasashen syria iraki saudiya masar da kuma yaman wanda suke taron a birnin alkahira babban birnin ƙasar masar an amince da shirin kafa wannan ƙungiya ne a wani taro wanda aka tsara a tashar ruwa ta birnin iskandariya na kasar masar manufar kafa wannan kungiya dai ita ce kiyaye mutuncin yankin da kuma 'yancin kai na kasashe mambobi na kungiyar da kuma haɗin gwiwa na gwad a siyasance da kuma bunƙasa harkoki na tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin mambobin wannan kungiya a shekara ta alif tara da hamsin da yawa daga cikin mambobi na kungiyar sun sanya hannu akan yarjejeniyar tsaro ta bai ɗaya sannan kuma shekara ta alif tara da sittin biyu. taron koli na kungiyar ya yanke shawarar kafar rundunar soja ta haɗin gwiwa amma dai abin da yake a zahiri shine babu wani haɗin gwiwa na soji da ke akwai a tsakanin mambobi na kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kuma ƙasashe waɗanda suke kan gaba wajen yakar gwamnatin sayuniya sun kasance su kaɗai ne a cikin wannan yaƙi yayin da sauran ƙasashen larabawa su haƙe shiga wannan yaƙi bugu da ƙari akan haka kasancewar akwai saɓani mai yawa a cikin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa hakan ya hana ta bullo da wata cibiya mai karfi da tasiri a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 sa gabata a ranar irin ta yau 22 ga maris din shekara ta 1946 kasar jordan ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan burtaniya ana daukar kasar jordan dai a matsayin wani bangare na daular usmaniya tun farkon yaƙe-yaƙen musulunci sannan kuma ta koma a cikin dolar usmaniya a farkon karni na goma sha shida miladiya bayan yakin duniya na daya da kuma rugujewar dolar usmaniya gwamnatin burtaniya ta sanya yankunan jordan iraki dinu a ƙarƙashin mulkin mallakata shekara ta shida bayan yakin duniya na biyu birtaniya ta baiwa ƙasar jordan yancin kai ta kuma naɗa sarki abdullah dan sharif hussein wanda ke kawance da birtaniya wajen yakin dolar usmaniya sannan kuma a shekara ta 1952 hussein bin talal ya zama sarkin jordan kuma ya ci gaba da ƙulla alaƙa mai ƙarfi da birtaniya ya kuma ƙara kusantar da al'amuransa zuwa ga amurka bagayen sulhu da gwamnatin yahudawan sahiyuniya 'yan mamaya a falastinu ya kuma taimaka wajen yin sulhu tsakanin larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sarki hussein ya rasu shekara ta 1999 kuma ɗansa abdallah ya zama sarki kuma ya ci gaba da aiwatar da manufofin mahaifinsa a cikin kasashen larabawa da kuma yi turawa hidima jordan tana da fadin kasa kilomita murabba'i dubu casa'in sannan kuma tana iyaka da kasashen syria iraki saudi arabia da kuma palestinu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd jama'a saurare assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani shiri na musamman na zagawar ranar shahadar Amiral mu'minin imam ali bin abi talib alaihi salam wanda shahadar tasa ta zo ne a ranar 21 ga wannan wata mai alfarma na ramadan da Allah maɗaukin sarki ya gayyaci bayinsa zuwa ga bakuntarsa. To sai dai kafin jin cikakken shirin ina miƙa ta'aziyata ga dukkan al'ummar musulmin duniya musamman mabiya tafarkin ahlul baiti alaihi musalam juyayin zagayowar wannan rana ta shahadar imam ali bin abi talib alaihi salam To kamar yadda kowa ya sani ne cewa shahadarsa ta faɗo ne a ɗaya daga cikin dararen ƙadur, ɗaya daga cikin dararen da Allah maɗaukin sarki ke ƙaddara dukkan arzukan mutane a cikinsa, kuma a wannan rana ta 21 rana ce da duniya da tarihi ba zai ta amantawa da wannan rana ba, domin a wannan rana da Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam sirikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi shahada sakamakon saran da Allah da manzonsa Abdulrahman bin Murjan al-Muradi ya masa a lokacin yana sujada a masallacin Kufa. To da mun jin cikakken bayani game da abin da ya faru a wannan dare da dalilan da suka faru a tsawon lokaci da ya kai ga shahadar Imam Ali alaihi salam bari in haɗa ku da Sheikh Hamza Muhammad Lawal malami a jihar Kaduna ke Najeriya domin jin ƙarin bayani inda ya fara da cewa الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين al'amarin shahada imam khaliyu alaihi salam wani al'amari ne wanda yake yana da yalwa kuma kamar yadda ka ce akwai darussa masu yawa a ciki amma dole mu kan koma waye kaɗan saboda mu nuna matashiya da shimfiɗa akan ne ya jawo shahada imam ali da ya jawo kashe shi alaihi salam mun sani akan cewa tun kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya maza, Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayi na manzanci bayan annabci shi Imam Ali alaihi salam kasance yana cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wahayi ya sauka ne akan Annabi alhalin shi Imam Ali din yana cikin tarbiyya da reno da horon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ya zama shi ne musulmi na farko bayan annabi akwai lokacin da su uku ne suka musulmi a doron kasa ga baki daya da manzon Allah da matar shi Khadija al-Kubra alaiha salam da kuma Imam Ali alaihi salam din saboda kowane abu na addinin musulunci wanda ya sauka akan annabi Imam Ali alaihi salam ya shaide shi wahalhalun da duk annabi ya sha gabaki daya tare suka sha a cikin Makka da ita Khadija din da baban shi Abu Talib sannan aka tafi madina al'amari ne da ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira zuwa madina da eh, ya bar imam ali alaihi salam a cikin bakka ya zama kamar wakilin shi ko halifan shi ko aminin shi ko wanda yake a madadin shi domin ya mai da amanoni suke a hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Eh, daga mutanen makka sannan kuma iyalan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wa makusantan shi imam ali ne ta kafulin eh, kare su da kuma fitar da su daga makka zuwa madina da horon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abubuwa da suka faru lokacin kullum yan wantaka da addini da imani eh, wanda take da gishin aiwantaka ta jini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar ayi domin shi domin ya zama shi ne kan uwan shi haka a yakoki duka yakokin da aka yi a madina wayanda imam ali alifa ya kare a ciki ya shiga cikin su ya yi rawar gani ya nuna bakinka ya nuna sadaukarwa ya nuna imani ya kuma nuna cikakkar wula'a da jikinta al'amari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya jawo mashi makiya masu yawan gaske gaske daga mashirkai na makka wa'inda suka suna yaki da annabi dan da kuma munafukai inda suke tabbata akwai su a cikin al'ummar musulmi da kuma wa'inda suke da rauni a cikin zukata kusanci da imam ali da manzon allah ya tsananta sosai kowa ya san haka har lokacin da manzon allah din ya ta koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala a shekara goma hijira bayan abubuwa da yawa na siyasa da shugabanci sun faru inda suke ban su magana a kan su har saboda ba lokaci sosai ah, har zuwa shekara ta talatin da biyar hijira lokacin da al'umma ga baki ɗayanta bayan ta gwada hanyoyi daban-daban da ƙarshe ta komo baki ɗayanta zuwa ga ali alaihi salam akan cewa shi take so ya zama mata shugaba Eh, ya yi kokari ya zama cewa ya noke bai karɓi wannan shugabancin da suke so su tilasta a kan shi ba ya ba su shawarar su yadda ya zama shi abokin shawarar su ne ya ba su shawara a matsayin waje amma saboda ababen da suka riga suka shiga ciki na gogayya suka masa akan cewa daga karshe dole dai sai al'amarin ya karba na su na shugabancin zahiri kenan dama shugabanci na hakika da kuma na marjariya ta addini Eh, sun sallama akan cewa dole ya fi ko ya fi sanin addini akwai abubuwa da yawa da suka dinga bari akan cewa akwa na ali alamu na ali afrabu na ali wanda ya fi mu iya alƙalanci shi ne ali wanda ya fi mu sanin lissafi na gadon shi ne ali wanda ya fi mu ilimi ga baki ɗaya shi ne ali sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa abubuwa masu yawan gaske gaske dangane da shi dangane da matsayin shi irin da fifikon shi akan mutane misali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗin cewa ya ali ya la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq ya sai ali ba wanda yake son ta sai mu'mini sannan ba wanda yake gaba da kai sai munafiq abubuwa da yawa da manzon Allah ya faɗi wanda kuma su kan suka shaida saboda haka dama a asali duk da yake shugabancin zahiri baya hannun shi amma shugabanci na addini yana hannun shi ne mutane suna komowa zuwa gare shi har shekara talatin da biyar lokacin da suka tilasta mashi akan ya karbi shugabancin zahiri da bayan shugabanci na hakika da na addini da dama yake shi yake yi lokacin amma abubuwa da yawa sun faru na bambance-bambance na siyasa da da ra'ayi da ababen da suka kama da wannan da kuma saboda haka sai eh, ya zama da wahala ya shugabance su nan duk da yake ya karba shekara biyar daga shekara talatin da biyar zuwa shekara arba'in hijira to amma a cikin waɗannan shekaru guda biyar ɗin ya yi su ne a cikin wahala ya yi su a cikin a akalla ya yaƙi guda uku yaƙin da ake cewa yaƙin jamal da yaƙin siffin da kuma wanda muke ciki a yanzu yakin naharawan saboda kawar ne suka kashe imam ali alaihi salam akwai mutane da yawa da suke cewa imam ali bai iya siyasa ba su abin da suke nufi da bai iya siyasa ba shine kamar makirci kamar sayan mutane ta hanyar basu dukiyoyi da yanki na ƙasa da kyaututtuka kala-kala domin sayan wilaya su da kuma eh, dabaru da fila da sauransu da sauransu suna cewa bai iya siyasa da wannan ma'anar ba alhalin ba wai bai siyasa ya iya wa'annan abubuwan gabaki baki ɗaya ma kowa iya sosai, dai ba zai yi ba ne shine abin da mutane ba su lura ba. To daga nan sai Malam ya ci gaba da bayani game da abubuwan da suka faru a lokacin yakin Siffin tsakanin shi da Kawarij. ala kulli hal bayan yakin Siffin to lokacin da Imam Ali ya kusa ya galaba akan Muawiya sai suka fito da wata dabara irin wacce siyasar da muke magana a kai sun so da dabara daga musafin alkur'ani ta hanyar amur ibn al'af eh, ya daga musafin alkur'ani kan cewa to duk a daina yakin a komo ya zuwa ga abin da alkur'ani ya ce eh, wanda za a iya cewa shi ne mataki mafi muhimmanci da ya kai ya zuwa ga kashe imam ali saboda saboda kan asasin wannan tahkikin ne aka kashe ali alaihi salam da daga takaicen Allah ya yin bayani ne nake nufi amr ibn ya daga mushafin alkur'ani a filin daga shi kuma yana bangaren mu'awiya ne sai ya ce to yanzu a komo in kowa da gaske ke ya komo ya zuwa ga abin da Allah ya hukunta jahilai da masu saukin tunani daga cikin mabiya a yi alaihi salam sai suka ce hamil ya faɗi gaskiya gaskiya ne a zo ga alkur'ani da yana ya fa alkur'ani ko da hukuncin Allah sai imam ali alaihi salam ke ce musu ainihin alkur'ani din ne magana ne motsi mai tafiya ni ne alkur'ani a aikace mai rai na fi su sanin wancan alkur'ani da suka ɗaga wanda yake shi rubutu ne da tawa da akan waraka kuma makirci ne da dabara suke so su yi ta yaki da kuma ta siyasa domin su yaudara mutane amma ina su wa'annan madiyan shi kan ba su gane wannan abin da yake nufi ba suka sai ya zama yanzu ya goma yana yaki na cikin gida suka ɗaga ta kubba aka za su kashe shi idan bai karbi cewa ya koma ya zuwa ga hukuncin da alkur'ani ya yi ba saboda haka akan dole a lura da wannan akan dole imam ali dole yanzu ya haƙi cikin da jirgi da dole aka ce to a je a yi ta hakimu suka ce to a sai zartar akan a samu mutane guda biyu daya a bangaren imam ali daya a bangaren muawiya aka zaɓi eh, abu musa al'ashari da kuma shi amur ibn al-as abu mutal ashari a gefen imam ali alhalin cewa shi da baki kayan shi biye shi ba tala da imam ali dan bane sun so su samu na ibn abbas ko hassan dan ali din ko wasu amma aka ke a karba saboda haka da kashe dole ta zama abu mutal ashari a kasa da kuma amur ibn al-as a gefen shi muawiya dan da karshe su da suka shiga cikin bukka domin su yarjejeniya sai suka fito da hukuncin cewa da imam ali da muawiya kowa ya sauka daga mulki bu Musul ashar ya sauki imam ali daga mulki daga shugabanci da halifanci shi amir bin al sai ne daga akan abin da aka yi ta sake akai ba sai ce to shi ya tabbatar da muawiya akan shugabanci asali na biyu kenan na rigima din daga ƙarshe imam ali ya ce ai ba abin da aka fi aiki nan ba to amma dole suka yi lalinci wannan din kayan wani alkawari ba a sabawa sai an kai wannan lokacin da aka ce wata shi da ko su ainihin mutanen imam ali alaihi salam wanda suka tilasta shi kan ya zama cewa ya karbi takin daga baya lokacin da suka gano akan cewa sun sukure sai suka matsa mashi kuma akan cewa yanzu ya ce ya fasa to sai imam ali alaihi salam ke ce masu ba haka ake ba masu daraja ba su mutunci sukan tsaya ne akan alkawarin su idan su riga sun haka ya fi jiriya ko mun dacinta dole za haka za a tsaya daga nan shi kenan sai suka ce a shaida ma yana shakka cewa shi shugaba ne kenan to wannan ya kafirta shi sai suka ce ya kafirta tun da ya shakkan cewa dama tun farko shine shugaba saboda haka sai suka koma gefe suka ce imam ali alaihi salam ya yi ridda to bayan wannan abin ne sai suka yanke akan cewa yanzu uh, dole su kashe mutum uku suna ganin matsalar. duniyar musulmi ga baki ɗaya matsala ce ta mutane guda uku ita ce matsala ɗin mu'awiyya ɗan abu sufyan da amur ibn al-as da kuma imam ali alaihi salam wasu su ana ce musu khawarij wa'anda suka fita daga fa'an ali alaihi salam wanda da karshe ya ke wasu daga cikin su a na harawan nan wa'anda suka rage ne suka kashe shi ɗaya daga cikin su shine Abdulrahman ibn Muljam na biyu shine Hajjaj ibn Abdullah As-Suraini sannan na uku shine wanda ake ce Ahmad ibn Bakr At-Tamimi wanda shi mawala ne na Banu Taym shi asali ba daga cikin su yake ba wayannan guda uku su ne suka haɗu a ɗaya daga cikin ra'ayoyi kenan akwai ra'ayoyi daban-daban ɗaya daga cikin ra'ayoyi shine cewa wayannan guda uku su sun haɗu ne a ƙarshen kansu ba tare da taimako daga wace ba ba wani ne ya sa musu fikiran ko suna nan ba kamar yadda ya zo a cikin siratul imal ibn ashar na asaid hashim al ma'ruf al hasani saboda sai kowanne daga cikin su ukun suka dauki suka kashe ɗaya daga cikin wa'annan guda uku din abdurrahman ibn muljam ya ɗaukan magan shi alkawarin shi zai kashe imam ali alaihi salam hajjaj ibn abdullah ya ɗaukan makan shi ya kashe muawiya sannan na uku din ya ɗaukar makan shi ya kashe amr ibn al-as haka daga cikin ra'ayoyi suke amma akwai ra'ayin da ya tafiya zuwa ga cewa saboda ana tambayar me yasa to ya zama imam ali kawai aka kashe daga ƙarshe su sauran ba a kashe su ba sai ya zama akwai nazari masu yawa waɗanda suke tarkisin su ba zan iya yin shi ba a cikin wannan ɗan gajeren lokacin amma akwai wanda suka tafi akan cewa kamar ash'ar ibn kais ya taimaka ma abdulsamad ibn muljam a wurin kashe imam ali dan sannan wasu suna tafiya ma akan cewa wasu mutane daban ne kamar har da shi muawiya dan ko amr ibn al da sauransu amma a takaice akwai lokacin da shi idan ibn qais ya taba zuwa ya samu imam ali akan wata mas'ala kamar yadda abul faraj isfahani yake yarwaito a cikin littafin shi cewa lokacin da ya je wurin imam ali dan imam ali ya gaya mishi magana mai taushi. saboda haka sai ashas ya fusata sannan yake ce mashi eh, zai mashi lahani to lokacin da ya ga mamali zai mashi lahani sai mamali alifa ke ce mashi abil mauti tu hawifuni wa tu ni fa wallahi ma ubali waqa'tu ala al maut aw waqa'a al maut alayya yake ce mishi ya kai ash'as ibn al qais da mutuwa take bani tsoro kake yan barazana wallahi ni ban dawo ba dina afka akan mutuwa ko mutuwa ce ta afka a kaina هيئ موتك يا حيدر وإذا قلت متى هو الموت أتى وإذا قلت متى هو الموت أتى مسرعا جاء يسير مسرعا جاء يسير muna sake isar da saƙon ta'aziyyarmu ga dukkan musulmin duniya na zagayowar wannan rana ta baƙin ciki ta shahadar Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam da fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi dukkan ayyukan mu a cikin wannan wata mai alfarma musamman ma a wannan dare na ashirin da ɗaya wanda ɗaya daga cikin darare ne na ƙadiri a cikin watan na Ramadan. saboda haka da wannan tunanin wasu suka tafi akan cewa shi ash'as ya taimaka ma abdulrahman ibn muljam saboda akwai wanda suka rawaito ma akan cewa nan a masallacin kufa ɗin lokacin da imam ali alaihi salam ya zo sallah saboda za ta bayyana akan cewa a masallaci aka kashe imam ali alaihi salam kamar yadda annan aka haife shi aka abatul mu'azzama aka haife imam ali sannan a masallacin kufa aka kashe shi cewa lokacin da an ga hashas din tare da abdulrahman ibn muljam din na ce mashi ka yi sauri kai sauri ba ka isar da manufarka saboda kada alfijir ya fallasa ka wato ka sauri kafin safiya ta mutane su gane cewa ga abin da kake so ka yi saboda haka lokacin da imam ali alayhi ya shigo cikin masallaci a nan ya kira as-sala as-sala ya kabbara sallah mutane suka bi shi a cikin sallah din sha tara kenan sha tara ga watan Ramadan shekara arba'in bayan hijira wanda kuma dama a wancan ra'ayin su uku din sun yi ittifaki ne akan cewa za su kashe wa'annan guda uku ne a dare ɗaya a kuma sa'a ɗaya za su tafi garuruwansu su je su same su to daren sha tara ga watan Ramadan lokacin da Imam Ali alaihi salam ya zo zai sallah din akwai wa'inda suka ga yana shajja yana karfafa shi shi Abdurrahman ibn Muljam akan ya kashe shi to kuma kamar sau biyu aka nemi a kashe imam ali alaihi salam nan akwai wanda ya ce ya ji mai magana yana cewa al hukmu lillahi la laka ya ali saboda wannan shine shi'arin khawarij cewa inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ya kawai shi Abdulrahman ibn Muljab shi ya kashe Imam Ali alaihi so biyu aka sare shi sari na farko ba a sami Imam Ali ba to sari na biyu din shi ne wanda Abdulrahman ibn Muljam yi. kuma ya sare shi ne a tsakiyar kanki lokacin da yake ya taso daga sujada a raka'a ta biyu ya taso daga sujada daga cikin sallah din sai Abdulrahman ibn Muljam ya sare shi a tsakiyar kanci a lokacin da yake akwai mutane a masallacin sai suka yi kokari suka zo gabaki sai suka kewaye Abdulrahman ibn Muljam da ɗayan wanda ya mashi sara ta farko din suka kama shi shi ɗaya na biyun an kashe shi amma Abdurrahman ibn Muljan shi an rike shi lokacin da aka kama shi din sai Imam Ali alaihi salam yake cewa eh, rai da rai an nafsu bin nafs in ana mitu faqtuluhu kama qatalani wa in salimtu ra'aytu fihi ra'ayi yana cewa rai da rai amirul muminin aka sara aka kashe amma imam ali na cewa babu mutunci tsakanin shugaban kasa shugaban musulmin duniya da kowane mutum kowane mumini kowane musulmi a cikin mutane saboda haka rai da rai dan an kashe shugaban kasa baya nufin kenan cewa sai a ja ta tsoron mutane ga baki ɗaya su ma a kashe su a'a wanda yake son shi za a kashe shi yake cewa idan na mutu ku kashe shi shi kadai kamar yadda ya kashe ni in kuma na kukuta idan na warke to ni zan ga abin da ya kamata in yi mashi a kulli haka ne mai imam ali alaihi salam eh, likitoci aka kawo mafi wanda ya fi hazaka a cikin likitocin gaba baki ana ce mashi asir ibn amr ibn hani lokacin da ya dubi saharar da aka yi ma imam ali alaihi salam din shi kenan kawai sai ya ce mashi ahid ahdaka ya amiral mu'minin ka faɗi alƙawuran ka kai wasiyar ka ta ƙarshe ya imam ali fa inna darbatan la'in kad wasalat umma ra'sik saboda sarar da wannan eh, la'anan nan yayi maka ta kai asalin kanka ta ratsa kwakwalwarka kuma dafin ya riga ya kai can saboda haka ba za ka rayu ba bayan wannan to a lokacin imam ali alayhi sai tattara 'ya'yan shi ya masu wasiya da riko da igiya Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da musulunci ya zo da shi na kyawa ɗabi'u da kuma kyautata ma fakirai da miskinai a cikin wasiyyar imam ali din alayhi salam akwai inda yake can da zan karanta Allah Allah fil fuqara'i wal masakin wa ashrikuhum fi ma'ayishikum ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah dangane da fakirai da miskinai ku yi muku tarayya da su a cikin rayuwarku ku shigo da su cikin rayuwarku musharaka tare da su ku Allah Allah fi ma malakat aymanukum yana haɗa ku da Allah haɗa ku da Allah cikin abin da damannin ku suka mallaka fa inna rasulallah domin hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi akhiri ma ausa bihi garshen abin da ya wasiya da kala ya ce usikum bi dha'ifain mimma malakat aymanukum ina muku wasiya ne da rauna na guda biyu da mata kenan da bayan ku ku yankin ku wa'anda hannayen ku na dama suka mallaka manzo Allah ya tarkizi akan yin wasiya dangane da su saboda ka shi ma Imam Ali alaihi salam wasiya akan wa'annan wa ma ba ya kure ci gaba yana cewa shi Imam Ali dan qulu lin nasi husnan kama amarakumullah ku yi mutane kyakkyawan magana in za ku yi magana mutane gaba ɗaya ba musulmi kawai ba lin nas qulu lin nasi husnan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya maku umarni wala tasfikul amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar kuma kada ku bari umarni da kyakkyawa da hanyar daga mummuna fa ya tawalla zalika ghayrukum sai ya zama wasu ku ne suke yin wannan kenan in baku wa tad'un fa la yustajab lakum ya zama za ku dinga adda a lokacin kenan ku roki Allah sai ya zama za a amsa muku saboda kun ba al'amarin ma'ruf wa na al'umma kamar yadda abubuwan da suke faruwa a yanzu su ma darussa ne wannan saboda mutane sun yi iltizami da lokacin, Allah sai ya zama an sallama musu wasu ta akan su suna kiran Allah Allah baya amsa musu wa alaikum bit tawazu'i wa tabazul kuma ka ku ka ku ina horon ku da kankan da kai da kuma bazalar da dukiyar ku domin aikin Allah wa iyyakum wattaqafa wattafarruq sannan ina muku kashedi kashedin ku akan cewa kada ku yayyanke ma junan ku kuma kada ku rarrabu kada ku juya ma junan ku baya kada ku rarrabu ku zama tsintsiya maɗaurin ku ɗaya wa zama al'umma ga baki ɗayan ta al'umma guda ɗaya ta ta'awanu alal birri wa Takwa wala la ta'awanu alal ismi wal udwan kuma ku yi taimakekeniya akan nagarta da tsoron Allah kuma kada ku yi taimakekeniya akan sabo da da gaba da juna. Hey, To da ƙarshe malam ya yi ishara kaɗan game da irin ayyukan da ya kamata a yi a wannan dare na 21 wanda ya yi dai da ranar shahadar Amirul Mu'mini alaihi salam inda ya fara da cewa. Akwai darare da Imam Ali Alaifa ya kasance yana raya waɗanda suke baya wasa da su kamar yadda yake akan asasin wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikinsu akwai daren kada A 21 ga wata Imam Ali ya bar duniya wanda 21 ga wata tun yana daga cikin dararen kadar a itikadin imamiyya 23 shine dare na karshe daga cikin dararen kadar a itikadin imamiya. to yakan raya wannan daren kadar bai bacci da kuma daren nisu na daga sha'aban da kuma daren mab'as da kuma daren ili to a cikin wa'annan dararen ne lokacin da aka sare su in bai daga jama'a 21 yana daga cikin wa'annan dararen guda biyu na kadar daren 21 da kuma daren ishirin da lokacin imam ali ya cika ya koma ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya cika a ɗaya daga cikin dararen kadar sannan kuma a masallaci dama aka sare shi kamar yadda na faɗi lokacin da aka sare shi ma aka ya faɗi fustu wa rabbil na rabota da rantsuwa da ubangijin ka'aba ah, wannan shine kaɗan daga cikin abin da nake so in faɗi akan shahadar Imam Ali wa assalamu alaikum wa rahmatullah جمال الكون بشفاف قلب مفتون بوصاف سحر معنا دفن وياك سحر معنا دفن وياك يا حدا kuma a nan shirin namu zai kawo ƙarshe sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin da fatan Allah maɗaukin sarki ya karfi dukkan ayyukanmu ya karbi dukkan ayyukanmu a cikin wannan wata mai alfarma har ila yau ina sake mika ta'aziyata ga dukkan musulmin duniya na shahadar imam ali bin abi talib alaihi salam godiya ta musamman ga sheikh hamza muhammad lawal malami a birnin kaduna da ke na najeriya da ya ba da gudunmawa a cikin wannan shiri namu na yau da ni dukkan shirin da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu لحظة حزين ببابك رجع أزورك يا حيدر رجع أزورك طول علي غيابك Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.